ta siyasa ila ita soyayyar ai babinta da yawa ko akwai soyayya da ake yi don gani wannan gwanin ka ne eh, kamar soyayya ta 'yan siyasa da akwai soyayya ma da ake yi ta 'yan celebrity hmm? Hmm? yanzu kamar a wannan dan balɗin messi hmm? kun ga yadda yanda mutane suke ta yi a kansa a yi idan aka ce ga yanzu ko ko salo ake so a fito da shi na sa riga ko na dinki sai a samu wani wanda yake ake yi masa wannan soyayyar ake nuna ana son sa sai fito da wannan salon shi kenan sai ga yaya su a ce ai gashi wannan wannan takalmin shi ne irin takalmin da wani dan kwallo yake sawa ko wani dan rawa ko makamancin wannan to duk wannan ai ai an san da duk wa'annan soyayyen to ba shi yasa ba duk babin aka faɗa alhubbu fillah dan Allah dan Allah wanda yake yi dan Allah ai kaga shi ba wai dan yayi su ba dan suna ba ba dan shuhura ba ba dan wani mallakar abun duniya ba ba dan wani matsayi ba hmm, ba dan kabila ba ba dan ba wani abu ba wanda yake na duniyar nan saboda Allah kawai hmm. na'am saboda haka shi duk wata soyayyar da ake yi ba don Allah ba to ya kace kenan a nan duniya kuma shi yasa ɗin ba ta dorewa ba ta dorewa ita soyayyar da ake don Allah ba abin da yake kawo ƙarshen ta ta dai mutuwa ma'a alaihi wa tara sun haɗu akan soyayyar don Allah kuma sun rabu suna kanta mutuwa ta raba su suna kan wannan don ba za ta yanke ba abinda kawai zai yanke ta idan ya zamanto babu Allah din kamar wanda daga ciki ya juya ma Allah baya mm, to shi kenan kaga sai soyayya sai ta sai ta yanke amma ita ce ainihin soyayya ta gaskiya tunda ba wani duk irin wannan waɗanda suke yin yanzu hatta su waɗannan waɗanda suke son irin wannan wanda ake ce musu gwara zaɗin mm. su ma ai abu ne wanda yake ba su da tambas? yau ga wanda ake yayi in yayinsa ya ƙare nan? manta da shi ta a rabu da shi ta a nemo wani kenan haka kuma mutum zai ta yi ya zama to bawan masu

ai abin da zaka sa ka so ta idan addini ai shi ne saboda Allah din ne tunda wanda ka so saboda addinin ta ai dan Allah ne wanda duk zaka so ta saboda addinin ta ai ka so ta ne dan Allah hmm. amma wannan ba yana nufin ita ce soyayyar da ake da ake neman lada ba a wajen ita wannan soyayyar ta neman aure ce hmm. ba ta neman lada ba ce in ta neman lada ce ka je kai ta santa Allah ya baka lada in zo ka kyale ta ka je ka nemo ta matar ka aura <laughs> eh, aishe yake cewa in ka so ta dan saboda addinin ta so ta dan Allah amma ai a lura waje alabai na kun mawadda akwai bambanci tsakanin mawadda da mahabba mm. ina ana magana hub ne soyayya din dan Allah wannan ko almawadda soyayyar da ake nufi soyar san kyautatawa wato san ihsani da kyautatawa shine ai a a a a shine ma'anar mawadda mm. eh, da hausa ko

sun ce za su bude wajen mata a jami'a islamiyya amma har yanzu ba su bude ba amma sun ce za su bude na amma ummul kura suna da wajen mata jami'atul imam suna da wajen mata hmm. bangare ne daban ba a haduwa wajen karatu suna da nasu hmm. a jami'a ba abin takaici ne zai za a halar wato mushkilan waɗansu suna mayar da al'adarsu su zamanto addini hmm, kuma kamar yadda wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya da yake a can kabul ɗin mun haɗu da shi jiya a jirgi tare muka dawo yana dawowa daga afghanistan ɗin ke cewa su kasashe uku ne za su iya gyara wannan tunanin nasu da saudiya da qatar da pakistan saboda har yanzu su taliban waɗannan kawai suke gani da gashi a ka in suka gaya musu za su gyara to amma ba condemnation bane abinda dai za su yi ta karkashin kasa in suka bi su wannan condemnation din da aka yi dan dai su nuna ma duniya ne su nuna ma turawa kan cewa sun eh tunda an san irin alakar su amma abinda zai maganta abin ta karkashin kasa su yi aiki tare da su su fahimtar da su eh ko hajji da yake da ke kuma a cikin kuka cikin kiran yana a kan ba garbi na ne Allah sarki ai shek a tsiya in Allah wato kai bawan Allah Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama alkebar da yake sanyawa in zai darasi guda ɗaya ce duk karatunsa da zai zo a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ita yake sawa lokacin da ya rasu ya ce da ita za a lullube shi a sashi a kabari da ita aka lullube shi aka yi shi kabari asalinsa mutumin misira ne nas ne eh dan egypt ne nas ne ya zo lokacin faisal ya buɗe ƙofar malamai su shigo madina ya shigo ya lizinci muhammad sheikh muhammad al-amin al-shankidi mai eh, kullum zai kira ki kala walidina sheikh al-amin haka zai ce mahaifinmu sheikh al-amin ya ɗauke shi mahaifi saboda suka tsaya suka yi shi ya kammala tafsirinsa shi sheikh al-amin tafsirinsa a zuwa'ul bayan ai bai kare ba bai karasa shi ba to shi sheikh atiya shine ya kammala shi hmm. aka yi karatu a wajensa nas ne asali Mm, amma ya tsaya ya yi ilimin addini labashi ya bashi ya sauke muwatsa a nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta muwatsa da ina da kaset din wajen kusan 700 mm, lokacin da ake irin kaset kaset din nan to yanzu ma duk a nan library din Madina duk sun mayar da su in zaka yi baza hard disk duk darussan da ake yi a harami duk da tun da aka bude harami darussan da ake sun tasa a cikin hard disk duk sai a sa maka karatuttukan gaba daya gaba daya duk karatuttukan da aka yi a harin hmm. to ba a nemi na izi a rasa ba <laughs> iya ja'ani wasu mai iya jara eh, mutum yakan yi akan yi aikoyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zainab ɗansa ta rasu da aka yi mata wanka dautansa da yake tsaurawa. a jikinsa wanda yake na jikinsa sai ya bashi ya ya bayar ya ce a sanya shi a lullube ta da shi zama to ne shi'ar wanda shi'ar dinta wanda za a sa shi yake dab da jikinta da ya zama to abin da ya taba jikinsa ya taɓa jikinta hmm, don ta samu a ah, ah, shafa'a da wannan hmm.

a zuciyar mutum daya dangane da mutum ɗaya. ka so shi don Allah saboda abin da yake da shi na imani da asalin imani cewa shi ma fa ma Allah sujada sannan ka ki miyagun abubuwan da yake amma ba ka ki shi ba eh, sai dai ka ce in ma ka ki shi ka ƙi shi saboda abubuwan da yake yi marasa kyau hmm, babu laifi ka faɗi wannan ka ƙi wannan a kuma ka ƙi shi don saboda yana yin wannan abu hmm. an yi hibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah wa an yi yubghidahu la yubghidahu illa billah za ka iya kinsa saboda wannan abu hmm. amma ba za ka ce ka ƙi shi ga baki ɗaya ba ba a ƙin mutum ga baki ɗaya sai ka ce amma in dai mumini ne dole ka so shi ka so shi saboda abin da saboda shi ma fa ya ce la ilaha illallah ya yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kallon gabas da ya salla da wannan shi ne abin da yake wajabta soyayyar ta na'am abin kan hajjaj mm. eh, ni gaskiya ba <laughs> kuma ya yi kokari ya nuna min cewa abin nan ya yi akwai ayyuka mai alkhairi da yi hmm. mutum da shi da abu ya hmm. shi dai ba na saboda abu hmm. saboda ya yi ta'addanci yadda ya yadda za a zauna ma a shi ne akwai wato a shi da ba wanda ya san wanda ya tsira a wajen Allah sai Allah sai dai wanda janibin kyawawan ayyukansa ya rinjaye akan kyawawan ayyukansa sai mu so shi masa kyakkyawan fata wanda miyagun ayyukansa suka yi rinjaye akan kyawawan ayyukansa to sai mu kishi saboda wannan ba iya kuma nema masa gafara Allah domin kowa baka san yadda mutum zai kare ba to hajjaj yana daga cikin wannan miyagun abubuwan hajjaj ai sun jamal mai yan abubuwan da ya kyawawa inda abin da ake faɗa na hajjaj da ya yi hidima da ya ma alkur'ani hmm. shi ne ya sa aka yi ma alkur'ani ɗugo aka yi masa wasali haka zalika aka rarraba shi izifi juz'i juz'i izifi izifi nisfi rubu'i sumuni bi shi ma qur'ani wannan hidima to amma kuma irin barnar da yayi mutanen da ya rinka kashewa har asma'u binta abubakar siddiq ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a cikin kabilar saqif za a yi wani makaryaci kuma za a yi wani azzalimi jabberi yace makaryacin tace masa makaryacin mun ganshi shine Muktar ibn Abi ubaid as-Saqafi da ya da'awar annabci yace shi ma annabi ne yace mun ganshi yace to amma jabberin azzalimin na ganin wani ne in ba kai ba a gama a gaban sa ta gaya masa hmm, ta gaya masa ba shi ai shi ya kashe danta ya kashe Abdullahi ibn Zubair ya tsire shi hmm. ya kashe shi ya tsire shi akan mulki kuma shi ne ma ya sabbaba mutuwar abdullahi bin umar nan an ce shi ya sanya wani ya sa guba dafi a cikin abin kaimun dokinsa ya zo ya karce shi da shi a jikin kaimun afuwa a jikin kaimun mashin su kai an ce shi ne dalilin sa shi sa sai sa abdullahi bin umar yake cewa ai laifin wanda ya kyale ake dauka yake cewa wannan rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daukan makami saboda wanda ya bada dama a dauki makami shine ya sanadiyar wannan abin da aka na'am a ba sahabi bane tabi'i ne eh tabi'i ne ya ga sahabbai ya ga abdullahi bin umar kuma har lokacin lokacin hajji abdulmalik ibn marwan ya ce masa in ya zo aikin hajji abinda duk abdullahi bin umar ya ce masa ya yi shi zai yi duk da shi ne amirul hajji hmm, faƙi empire fa'if ne kabila faƙi hmm, kabila ce da ɗaɗɗa babbar kabila kuwa na musulmi ne in musulunta amma suna daga cikin wanda suka musulunta daga karshe hawazin su ne aka yakin hunayin da su hmm. kabilar tafi suna nan har yanzu suna nan kabilar akwai dan ajin su malam abdulwahab umar as dan kabilar ne larabawa ne larabawa sosai adnani larabawa ne sosai amma ban san inda suke haduwa da quraish ba ban san awa suke haduwa da kurai a ba kaje ja ga mutuwa yi eh. eh to hukunci hukunci muke khalifa muka san yadda Allah zai kai hajjaj amma ba mu sani ba shi yasa muka ce za mu ki muna kinsa saboda abin da ya na barna kuma abin da ya shi ya sa a ai babu laifi a nema masa gafara kuma rahamar Allah wasu at kulla shay amma wannan hisabi yana wajen Allah mutala Allah ba ruwanmu da kun mutane ya Allah zai yi da su mutala Allah da bayansa ba wanda zai iya shiga tsakanin mutum da bawansa da tsakanin Allah da bawansa duk abin da ya yi Allah ya so su ne ya fi masa <laughs> <laughs> ya zai mata za ta yi <laughs> eh. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين